وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah ta'ala ya mana gyaɗan dogo samanta ƴaƴa kasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya ba mu ikon karantawa da fassarawa da aiki da Qur'ani daidai wa daida muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da jinƙai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon rayuwa akan cikakken addinin da ya zaɓa mana a nan duniya ya ɗauki rayuwar mu akan imani sannan ya tsunduma mu a gidan aljanna gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su a ranar tashin kiyama wannan wata mai albarka dukkan abin da ke cikin alkhairi a cikinta muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da shi dukkan falala da albarka Allah ya ba mu ikon kaduwa da shi dukkan wani abu a cikin ta na jarrabawa mara daɗi da Allah yake jarraba bayi da shi Allah ya kare mu daga wannan jarrabawa da yan uwanmu da suka rasu suka riga mu gidan gaskiya a ko ina suke mun san su ba mu san su ba an kawo sunan su ba a kawo muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu gaba ɗayan su yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma sha tara a wannan wata na Ramadan da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ramadan na tattara kayansa tun da abin da aka wuce shi ya fi rata da tazara a kan abin da ke gaba muna roƙon allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya kamar yadda aka saba a wannan masallaci akwai ayyuka na alkhairi da ake ta yi tun farko ramadan ban yi magana a kansu ba sai sau ɗaya a kan kabiya kwaya ɗaya akwai ciyarwa ciyarwa da ake yi ana ciyar da mutane da dama da suke buɗe baki a wannan masallaci na annur mai albarka insha Allah a kullum Allah ya ba mu dama a wannan masallacin mukan yi providing abinci na mutum dubu ɗaya da ɗari biyu kuma kowane mutum ana ba shi abincin naira dubu biyu da ɗari biyar so idan kai lissafi a kowace rana ana ciyar da mutane abincin naira miliyan uku a buɗe baki kaɗai a kowace rana abincin naira miliyan uku mutane suke ciki banda wanda ake ba su danyen abinci wanda suke zaune a nan suke karɓar buɗe baki ana samun mutum dubu ɗaya da ɗari biyu a kan naira dubu biyu da ɗari biyar haka ne da kabir ko aƙalla ana ba da abincin naira miliyan uku a kowace rana akwai hidima na marayu da sabbin musulunta dukkaninsu akwai su su ba a fara rabawa ba amma dai bisa ga labari da nake da shi daga kwamitin da ke dauke da alhakin abu insha Allah ta'ala cikin kwanaki kadan za a yi amma mafi yawa ba su kai a cikin Abuja ba akan duba jihohi da ke bukata irin kaman Borno ko Yobe ko Adamawa ko Zamfara ko Katsina waɗanda suke da jarrabawa in ba haka ba kuma akan je bayan garin Abuja akwai communities da dama waɗanda su ma mabukata ne gwargwadon bukata ana musu yan uwa da suka taimaka akan dukkan wannan aiki da alkhairi muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna duk wanda ke da kwabo ɗaya a cikin Allah ya biya shi da gidan aljanna ga masallaci da kuma islamic center da ake ta kokarin faɗaɗawa ga duk wanda ke da jari da zai saka mai kauri don Allah ya biya shi da gidan aljanna ana maraba da shi muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon kammala wannan aiki idan zai a cikin shekarar nan aikin gaba ɗaya estimate ɗinsa in ba na manta ba da ake so a yi na expansion na masallaci da makaranta da komai ina ga ya kai naira biliyan hudu biliyar hudu haka ne ba ya kai naira biliyar hudu so amma ala'ayi halin da ya duk wanda ya duba aikin an wuce rabi an yi fintin kawai ko so muna kokarin mu ga Allah ba mu dama a cikin wannan shekara din ayi kokari a kammala yan uwa da suke bi na daga Abuja da wajen Abuja da najeriya da wajen najeriya duk wanda ke bukata ya zuba jajinsa mai kauri sai ya yi na faɗa ran da nace akwai wanda ya bada siminti fi sabilillahi ko nawa ake so a zo a karba akwai wanda ya tashi babu da naira miliyan 350 akwai wanda ya bada naira miliyan 300 akwai wanda ya bada kaza da kaza duka haka ake yi so duk wanda ya taimaka Allah ya biya shi da gidan aljanna wanda bai da hali shi kuma Allah ya ba shi ikon wadata da kuma zuciyar ya taimaka dan na san da dama in suna da shi da tuntunin sun yi to ko da Allah bai ba su bane to wanda Allah bai ba su muna roƙon Allah ta'ala ya ba su daman yi da eh abu ne mai sauki a wurin Allah bahaushe yace wai dare dai Allah ni yi bature saboda shi na gake nan wai wai halitta ta kai halitta a rana ɗaya a yi bature to dare dai Allah ni yi balarabe ma Allah ta'ala ya samu wani lafiya baya ga haka na yi bayani cewa ina da tafiya gaba gare ni tafiya ta aiki da aka sa ni a ciki kuma aka umurcan wanda akwai nau'i na ibada a ciki tafiyan na iya zuwa a ko da yaushe matukar ina gari insha Allah ba ta falo ba zan zo da insha Allah in ba ni nan to ga aramma. Aramma, da dama ba san aramma ta mai tafsiri ba ne ma ya fara musabaka na Qur'ani izo 60 da tafsiri a Najeriya tun 1994 shekara 29 da suka wuce. Tun a lokacin yake mahaddacin Qur'ani ko mai tafsiri 29 years ago. Na san mahaddata Qur'ani daga cikin ɗaliban da aran ma ya karanta. Akwai wanda sun je jami'o'i a waje hada jami'ar Madina sun yi digiri sun yi majistar sun yi PhD a Qur'ani sun dawo. akwai doktocin qur'ani da tsarin ɗaliban asalin su ɗaliban gwani abdullahi abbazariya ne ni na san wasu daga ciki so da aka aran na ba wai a jan ba bane ai kai daga kaga yadda nake buɗe baki ya haka haka sai da ya kai ka san ba wai kawai bakin yi ya ja ba ai kai kai ce ka fahimta in ba mutumin da ya goge a cikin ba ba ina mutum zai haka ai haddan daban sanin tafsirin daban kuma Allah maka baiwa da retrieval system mai gaggawa da a cikin sakan da ko biyu zai sacin ya ɗauko ya bayar ai kai ka san ba kowa ke da wannan ba ai maganar babban ne kai ka magana ce ta masu za ka aran ba ba wai yadda kuke gani kawai ya zo zauna a nan tawali'u ne masa yawa amma gaskiyar magana yadda kake ganin sa zabgegen alaran ba <laughs> to haka yake gaskiya dimdime mai mufassiri ne kuma a shekara ashirin da taran nan tun a lokacin yana iya tafsirin kowace aya ba kawai da ka ba tafsirin a lokacin yana iya tafsirin ma da larabci akalla zai baka mufradat na kalimat na qur'ani gaba ɗaya fassara masa ya wuce eh amma da dama ba sun haka bane to da haka kenan kaga ai in aka ce aran ma yayi ga ustazu Isa na san dai kuna son Isa nawa ai sosai go eh <laughs> ana son ustazu Isa nawa da dama Eh, Allah mun baiwa da isa da yawa ga isa su shi ma na wani duk shekara yakan taso daga bauchi ya zo mai da shi iya cikin almajiran mu sama da shekara ashirin da suka wuce <laughs> kuma dukkanin su mahaddata ne tun a lokacin eh, isa su a lokacin in yana sanar tarawih sai na masa fada saboda ga yarin ga tilawa ta yi karfi in ka rike qur'ani yana yi da ka amma sai wuce ka da qur'ani <laughs> sai ana ta dai rage rage saboda karfin tilawa to Allah ya kara wa rayuwarsu albarka gaba daya Allah ta'ala ya samu wani lafiya insha Allah ta'ala ai da ina na tsama zan yi sai a raba ya sai ya tafsirin da jabaki ko ya mutumi na <laughs> eh a raba ko haka zamu yi ne bismillah da wannan ne da wannan eh a raba mu gada mu yau dan Allah ka mun alfarma mana a rabu a mun alfarma mana da Allah ni zan ja bakin kai ka zo kai tafsirin kun ga tawali a ran go insha Allah za za dai ku mora kuma duran da ya zama bani nan din zai yi insha Allah sai na ji karatu sai na makale na bi ka ka ji ko <laughs> in akwai tambayoyi masu ma'ana ma ne Ibrahim sai a kawo su to hmm, bismillah wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya sheikh mutanen kuna da ne wai sauro na ce ni a daina ce mun shekin nan ne ku kun gane karamar kalma ne eh to in muna da nisan kwana Allah ya kai mu shekara 60 yanzu akwai shekara tara da rabi gabanin mu isa wurin ko in mun kai 60 ko dan shekarun sai ku ce mana sheikh da eh saboda ai a amaru ummati ma baina 60 wasu saba'in din nan so an kai shekara sittin kun ga dama muka riga sahun dattawa insha Allah ta'ala ne bi sai mu yi tara kun faɗan ba za mu amsa ba sai mu shiru ba za mu yi musu ba malam bayan kaudar da muke maka ni da iyalai na gaba daya muna maka fatan jannatul firdaus kai tsaye a mini hari wannan shi direct entry yake so da yi gaba daya jannar kai tsaye ba ina ga biduni bi gairi hisabin ko Allahu akbar ai ba masu shiga aljanna su ne wadda gairi hisabin wala azabin a wata riwaya ta ce dubu saba'in wata ce dubu saba'in sau saba'in kaga kenan akwai mutum biliyan kudu da miliyan ɗari tara masu shiga aljanna babu hisabi babu azaba biliyan kudu da miliyan ɗari tara ya tabbata a hadisi biliyan kudu da miliyan ɗari tara Allah ka sa muna ciki Allah ka sa wannan kai tsayen nan ni samun daɗi Allah ya sa arba kai baka ji ba Allah Allah ka sa Allah ka sa Eh, ya ci aljanna za a ji duka ko daga nan wurin ba sai ruwa ba ai rashin tabbas din ne cewa lalumi a cikin haske ake shine matsala amma da akwai tabbas arma daga nan ba za ka wuce ba آه وتر قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية بآثر خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا nisa'i aya ta tara duk wanda ya kai daga nan yana tashi ya tafi barzaku ana tashin kiyama shiga aljanna kai tsaye ai bayan sa ba zai lalace ba sunna ce ta Allah ai shine abin da mun baya ake tuna ƴaƴan ka ko sai ba za su lalace ba Allah zai kula da su kuma kulan Allah ya fi kulan gwani abdullahi abba zaria kuma ya fi kulan isa ali ibrahim wannan ba za mu a hada ba kai tsaye kai da iyalanka da ana ramma da iyalansa da iyayen ku a ce addu'ar ba ta wuce to kai a ramma ka samu a attachment iyaye na ma da namu da sun shigo Allah ya saka maka da alkhairi malam tambaya na ita ce akwai ɗana my first born mai suna abubakar dan shekara goma sha biyu da rabi ba shi da wani buri a duniya kamar ya zama irin shek fantani a fagen ilimin addini da na boko da irin usulubin da yake koyarwa yau Allah ya azurta shi da hajjan ƙur'ani mai girma ina maka taya ka murna Allah ta'ala ya albarka mabruk kan mabruk hani Allah lalle ku farin ciki ya tabbata gare ka dan ɗanka karamin ya ta qur'ani ai a filin kiyama ko ake yi wa karban vip kaga an shimfa da irin red carpet din nan mala'iku sun zo suna tsarawa mala'iku to waɗanda ya suka da qur'ani suna da wannan gatar eh suna da wannan gatan mun gode Allah alhamdulillah a cikin shekarar nan na da yaro karami yana da 2 ya haddace Qur'ani ina da ƴa mace kamar shekara ko da yake ta haddace haddan Qur'ani duk ci gaban da ɗanka da ya yi za ka riga jin kai kai kowane iri ko a karatun zamani ko a sana'a ko a me shekara biyu da rabi da ya wuce akwai ɗana ya gama na digiri na ji daɗi matuƙa da gaske ina da ɗaya da take medicine medicine and surgery cikin shekarar na za ta kamara insha Allah so duk waɗannan achievement ɗin yana faranta wa uba rai matuƙa da gaske akwai daɗi a ciki tambayar anan ita ce shin menene zan yi a matsayina na mahaifinsa don ina cikin farin ciki kuma kan na wuce gona da iri daga isa alintin diga <laughs> babbar magana a zamanin saka da suna da daɗi barin baka kyautanta a mm, yi daɗi sosai na baka kyautanta a cikin majmu'un fatawa na Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala a mujalladi na biyu ya yi maganganu mai tsawo akan masuliya na yara da abubuwan da ake in su samu ci gaba a rayuwa da wanda ya dace da wanda bai dace ba musamman a shafi na 488 ya yi magana a cikin mujalladi na biyu ya kawo abubuwan da ya dace uba ya yi in an haddace ƙur'ani ma kai tsaye da irin abubuwan da bai dace a yi ba sannan in muka duba cikin tuhfatul wadud ko na ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi a shafi na ɗari biyu da ashirin 229 ya yi magana a kai irin abubuwa da ake yi wa yara don a faɗaitar da su kan karatun addini da haddan ƙur'ani da kuma abubuwan da ake a faranta musu rai sannan akwai tajriba na experience abubuwan da mutum yake yi a matsayinsa na uba kuma ya gaina nasara a ciki na farko abin da zan ba da shawararcin waɗannan maganganu duka shine ba wai kullum tsananta wa yaro yake sa ya haddace Kur'ani ko ya karatu ba abin da ya fi tasiri shine jansa a ciki ka nuna kai kana son kana kuma fatan ya yi kana kuma masa nasihu akan muhimmancin abu bai ko da tsanantawa amma tsanantawan ya zama nadiran ne kawai once in a while in abu ya ci tura to sai ka hau kujerar naki ka ce ai ni ne babanka ba kai ne babana ba ni na yi wa iyaye na biyayya kai ma sai ka yi ya ga ranka ya ɓaci tukunne zo ya taba da hakuri to haka ake yi yaro karamin yana karatun ana kyautata masa in yana yi ni ina da tsarin idan yara suna karatun qur'ani duk inda ka hada izo adali kaza akwai kyautar da nake maka in azumin na ina da yanzu ko a ramadan din nan yara kanana ina fadatar da su su duk yarin da ya azumi da ya kai guda goma na fadaitar to akwai kyautar sa in ya kara na ashirin akwai kyautar sa in ya kara na talatin akwai kyautar sa in yaro ya haddace qur'ani akwai kyautar da nake masa na musamman mafi kankanta in ina da dama in kai shi aikin umura a saudiya in kwa ba haka ba to sai ka fara daga karamin abu ko sai a marke keken hawa gwargwaron shekarunsa in kuma shekarunsa bai kai ba ko ya wuce a saya mar mashin in ya kai matakin mota a iya saya masa in ba haka ba a sai ina da halin da zan saya maka mashin amma shekarunka bai kai ba na ware akawun kaza na ajiye kuɗin bai cikin dukiyata ko rasuwa ne wannan kuɗin ka ne na mashin ɗinka daga da Qur'ani duk waɗannan abubuwan yana da tasiri matuƙa da gaske a wurin yara shi yaro a wannan shekarun babba ne yanzu ku du'a nan nasara ku ba zan burge ku da sayin mashin da kaza ba amma ana kira muku aljanna za ku nutsu saboda mai kun san maganar babba ce yaro a karancin shekaru fa bai cika gane ni'imar aljanna ba saboda abun da kake hakaitowa babba ka faɗi aljanna ya gane shi yaro a duniya ba ba matsalarsa ba ne yanzu duk magidanci a nan na ce aljanna ba ce fani za ka ga ga wanda cijo ya gyara zama an daga masa to kaga in magidanci ne kace ba ke fane sai ga ya haka kuma duk abin da kake so za ka ci aljanna ba wai sai tuwo da miyan kuka ba in kana son naman zabi zabi yan aljanna ciwon mala'iku duk za ka ci to shi magidanci zai fahimta in kace ba biyan kuɗin haya kuma aljanna ta fi abuja sai ka ji Allahu akbar to amma yaro karamin kace babu ce fane iya ce fa a duniya ne kace babu biyan haya yana biyan hayan ne ba biyan school fees yana biyan school fees ne babu zuwa asibiti a sai magani to da mun yana yi ne to shi yaro wannan bai cika tasiri a kansa ba ko aljannan ne sai ka shigo da ya da wasa cikin ta in ka ce a cikin aljanna akwai remote control akwai smartphone akwai internet za ka yi browsing to yara yanzu ne son wannan in ka ce akwai ps5 sai ya nutsu saboda ne harkar wasan yake so to shi sa ko a duniya in suna kafin sai kai wannan Sheikh Muhammad Siddiq Al-Manshawi ko Muhammad Siddiq Manshawi mukan ce min shawi man shawi ne sunansa Muhammad Siddiq Manshawi Allah ya ji kansa a dan akwai wanda bai san shi ba kowa ya san shi ai shahararren makarancin Qur'ani ne ana hira da ɗansa ɗansa sunansa Ash-Shafi'i الشافعي محمد صديق من شافعي ne babban dansa, yana gaya musu yadda yake baban su yake kyautata musu suna kanana don su yi karatun Qur'ani da karatun ilimi bayan nan kuma ya kyautata musu in sun haddace Qur'ani har wasiyarsa shine a tabbatar ko ya bar duniya duk ɗansa ya haddace Qur'ani kuma Allah ya sa an cimma wannan wasiyar duka yayin ma haddata Qur'ani ne yau kuma rayuwa fa karama Allah ya bashi a shekarun da muke da arama mun girme shi a lokacin da ya rasu kuma ba yau ya rasu ba kasu abin mamaki man shawu ya rasu tun ba a yi mafiya yawa da ke gabana ba ya rasu 1969 shekara nawa yau shekara hamsin da hudu da rasuwarsa amma yau kashe sautin sakamanyan ake karar kwani 54 years da rasuwar siddiq man Shawu. sannan an haife shi 1920 ne ma fa so shekara arba'in da tare a duniya gaba ɗaya amma ji sautinsa na ƙur'ani so daga rasuwarsa zuwa yanzu hamsin da hudu ya yi 49 years a duniya kaga shekarun bayan rasuwarsa wani shekarunsa a duniya gaba ɗaya ya ma fi tun da 49 years ya kuma ya rasu yanzu 64 years da rasuwa aka yi wa 'ya'yansu an yi hira da wani babban ɗansu aka rubuta wata maƙala mai suna muqri al-islamiyya wanda sunanta asalin wannan bangaren ana a title din shine muqri usahawa al-islamiyya Muhammad Siddiq Manshawi sunan mujallar sunanta al-Furqan ana buga ta ne asali a kasar Jordan sun buga wannan hirar shekara ta 2005 yau shekara nawa kenan shekara goma sha takwas da suka wuce yadda yake wa 'ya'yansu a ciki har akwai kai su swimming pool su yi wasa da ruwan suna haddan qur'ani zai ware lokaci ya ce mu je swimming pool a je swimming pool a tafi gajin kaza zai kai su irin manyan wuraren su sha'awa a misira irin su sharmu shek su marsa alam su garda wurare ne musamman a misira na jin daɗi sai ya ɗauke su za mu je hutu da ku in aka gama in an zo wuce suka yi hajja ta zauna sai ce to ku je ku yi kwallo sai nema musu kwallo sai tura su wajen kwallo sai su je su ta wasa da yara wannan kwallon fa yaro dole sai yayi ai ba ba boye boye duk da kuke ganin wallahi mun yi tsakanin ka da Allah ba kai ba ma yayi muna fa yara kanana ali 80 shekara ta 1983 84 muna yara ai an yi competition na kwallo a Gombe akwai aboki na yakan zo nan kuma amini tun tashin ta muka zaci Dr. Tahir Ino Ibrahim yana da PhD a Qur'ani kuma digirin farko jami'ar Islamiyya yayi ustazu nake gani ne ustaz sa'ad ne ustaz khamis ne <laughs> to wannan an ya gane shi ma abokin karatunmu ne tun a sakandiri ta ka tsaya tsogarka to wannan ina maganar ne sai suna shi ma abokananmu ne sun tashin yarintan tare aka tashi <laughs> lokacin da an taɓa taba interprimary competition muna ƙanana. mafiyayen mu a lokacin sun gama haddan qur'ani a tsangaya amma da aka zo ake inter primary competition mu fanta ne mu muka yi na ɗaya a gombe gaba ɗaya a final din shi da tahir din limamin gombe state university yanzu kuma mai phd a islamic study malami kuma director a wurin shi ya mana kallo a final 1984 yau shekara nawa shekara nawa 39 to a lokacin ina tuna ina tuna wanda ya cross don kwallon da yadda aka ci da yadda muka yi mitin gabanin a shiga kwallon. duka an yi amma bai zama tarihi ba yanzu ya zama tarihi so yara ba a hana su wannan tunda mu muna da experience mun yi ko bai hana mu yin ba to shi ba a hana yara shi yaro karami ba zai ka takura shi wai komai serious ba komai ba zai yi ba ko a falo fan ka ajiye yaron ka kace zaune a gefe ka ajiye shi awa ɗaya babu wasa zauna waje ɗaya ka nutsu za ka ga duk ya takura in kana da sai fasa abba da Allah dan motsa ka da in ka sai in yadda ka tsalle in ka mu tsalle sai ka kare shin ya tsallan nan ya ishe to baka hada yaro a waje daya ku jira shi abin da ake taimakawa ina maka murna da daya hada ta Qur'ani shi isa shi something daga ko Allah ya masa albarka kuma ina fatan insha Allah ta'ala za a samu namba a nemi namban ko ni ma a matsayina na albajiri zan yi wa yaro din kyauta insha Allah ta'ala na jin daɗin ya haɗa kai Qur'ani din insha Allah ta'ala akwai sanadi ya zo Abuja kuma ina so na gan shi yaro da ina sha'awa na gani musamman tun da yana so ya koyi dan abubuwa da muke na alheri Allah ya karba ba da halin mu ba inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana to ya zama kenan ya dauke ni a matsayin mentor sa so shi kuma mentor yana da responsibility mentorship yayi karanci a arewa al'amura suke lalacewa so mu rika ba mentorship muhimmanci Allah ya albarkaci wannan yaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da alaran ma Allah ya shiga iyayen mu gaba ɗaya amin ya kai ya qayyum malam mata ta kasance tana karban baki maza a gida a gidana ko da bana nan kuma ba tare da an sanar da ni ba idan na tambaye ta dalilin yin haka sai ta ce abokan aikinta ne kuma ba za ta iya daina wannan ba saboda it harai. ni kuma ina da matukar kishi hakan ya yasa nake cewa ina zarginta malam don Allah a mana nasiha menene hukuncin abin da take yi Allah ya sa a tashi lafiya malamai da ke ba da fatawa na a alfikihiyya a volume na talatu sun yi maganganu a kan waɗannan matsaloli a shafi na ɗari da ashirin da biyar cewa abin da take matuƙar yadda ka yi bayanin haka ne to haramun ne haramun ne kuma haramun ne na biyu cewa ita rayu ba daidai ba ne magana ta cewa tinta ne ta saba wa kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwaya na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi karshen hadisin manzo Allah yake cewa wala wala ta'zan an yadkhula ahadun baytaha illa bi idnihi wala ta'azan fi baytihi illa bi idnihi wannan shine riwayar bukhari wala ta'azan fi baytihi illa bi idnihi katta kuskura ta ba wani mutum izinin shiga gidan mijin sai da izinin mijin kar ta kuskura yin halitta ya ce wannan hadisi iya bukhari hadisi ne na 4899 kar ta kuskura ta bari kaga wala ta din nan ladin nan hayu ne hani yake manzon Allah kuma hanin iya nufin in ta yi sabanin haka haramun ta aikata kar ta kuskura malamai suka ce waɗanda ake ba su izini su shiga gida babu izinin miji kuma ana ganin in ba barna gani ya kawar da kai shine babanki da ya haife shi wannan ya dace sayar mace kara idan baban zai shiga izinin babu gidan babu izini sai kannanta waɗanda suke a musamman ƙarni da suke muharramai wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya yayunta musamman wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wanda tsakaninsu babu aure a ciki inda aure baka sani حتى الحلال إذا كان يصل إلى الحرام صار ذلك الحلال حراما halal fa idan yana kaiwa ga aikata haramun wannan haramcin yana iya haramtar da halal musan wannan ƙa'ida tana da muhimmanci so ka hukuncin da ya shafi yan uwanta babi daban ko bayan wannan wani oganki ne a'a wani sakatarinki ne a'a wani direbanki ne babu dalili kwata-kwata addinin musulunci sai da izinin miji babu dalili addini bai amince da wannan ba to zaka magana rai din ki ne ya saba maganar siyayyen halitta kuma da kace kana kishi da kyakkyawar alama shine ka san addini ne kuma na biyu ka san mutuncin aure ka tashi gaban dattawa na uku kuma kana son matarka in ka ga miji bai kishin mace to ba san ta yake ba in ko na biyu ko bai san addini ba amma in dai yana kaunarta kuma ya san addini to ba namiji da baya kishin iyali wannan automatic ne to za ka ba haƙƙin ka bane in ka sa doka dole a bi wannan doka da in ba a bi ba kuma an saba wa Allah kuma fiyayyen halitta kai tsaye ce la ta'zan fi baitihi illa bi idni kada ta kuskura ta bada izinin shiga gidansa sai da izinin sa wannan wajibi ne a gyara babu sauki a kai Allah ya kara wa malam lafiya da imani Allah ya jikan mahaifa ya albarkaci zuriyarsa amin malam tambaya ta ita ce idan mutum na da mata biyu ni ina da mata biyu malam wallahi be matar tana matukar kyauta samun har ma ina kiranta da yar aljanna wannan kayi shi. ɗalibai na abin da suke gaya mun kenan ina karantarwa abubakar tafawa balewa university bauta ofishi da haka ake rubutawa an zo an yi nasa a goge a rubuta nasa a goge daga baya wani takadari ya zo ya kwarza da kofar ya rubuta ni kuma da zo manna su ta a kayi fata ne in an fada cewa muna son fatan Allah ya ba wa na aljanna babu laifi wannan duk wanda mun fatan ina so amma kai sai a mai da ita yan aljanna to akwai abu in a zama aure ko kuma wata kila baki muna dan su fita mu fada a gidan Allah ya yafe mana don mun fada fata muke yi saboda biyayya da matukar kyauta ta mun da take sayar kuma sakaci ne gare ta komai ma sai ta ga dama take yi sai mu yi wata babu mu'amalan aure tsakanin mu da ita idan ba ni na kai kaina ba ni kuma tun da aka mun gori akan mu'amalar na daina kai kai kaina kuma daga na yi magana sai ta tsaya a kai na ta yi samun bala'i ga shi babu magana mai daɗi sai fada saboda tana da zafi kuma haƙoƙin aure duka ina sauwaƙewa ina mata alhamdulillah duk ina gudun haƙƙin kowane ɗan adam a kaina malam yanzu yayi zan yi kuma wanda take kyautata min shari'a ta bani damar na kyautata mata na gode malam in yadda ta faɗa haka yake daidai babu saɓani to lalle wanda take yi saɓon Allah ne yin adalci tsakanin iyalinka akan ciyarwa da kafatarwa da raba kwani wannan raba kwana wajibi ne Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alaihi cikin tafsirinsa karkashin ayar da Allah ta'ala yake cewa وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا آية أخرى في سورة النساء تفصيل زي ما شافي na 163 yana cewa a bangaren ciyarwa da tufatarwa da kudin makaranta da magani da dinki da wajen zama da raba kwanaki wajibi ne tsakanin iyalanka wannan wajibi ne ka yi na biyu idan ma ba kai ba a wannan bangaren yana iya kaiwa gobe kiyama namiji ya zo filin kiyama bangaren jikinsa ya shanye man kana lahu imra'atan da ila ihdahuma jaa yawmal qiyama wa shiqquhu ma'ilun bangare ɗaya ya shanye wannan hadisi ya cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1949 cewa zai zo wani bangaren jikinsa ya ya shanye amma bangaren kyautatawa kamar yadda ake wa 'ya'ya yana halatta a bangaren kyautatawa a yi sai ka saka wani kyauta da zai sa matanka su rika musabaka da juna dukkan wata wacce ta yi fice wajen yin kaza da kaza da kaza na kyautatawa a wuri na kowace ce na mata alkawarin kaza wacce ba ta yi ba kuma tana da zero a wurin wanda ta yi kaza da kaza tana da kaza wanda ba ta yi kaza ba tana da kaza malamai suka ce wannan yana halarta amma kar kai akan abin da yake zama wajibi wanda ke da wajibi dole ka mutu gaba daya amma za ka yi kyauta misali in karatu ne ka ce to yi a cikin kudu wanda ta haddace bakara na masa kaza ko kuma duk wanda ta kai makura wajen kaza da kaza ba sai na faɗa ba wajen kyautatawa a kaza duk wanda ta yi na da ita ne na sani ina mata alkawarin naira dubu goma dubu hamsin dubu ɗari wanda ba kai ba ta da shi zuwa ga period kaza in a bangaren musabaka ne kuma ya zama ofin kowace ta yi za a yi wanda goma ta yi mata wannan kuma ganin damanta ita ya shafa to anan malamai suka ce baka yi laifi ba musamman a hali irin wannan da wasu matan yadda ka san ina ce muku maza tsofin rokoki ko da tsofin mashina road master to wasu matan su ma haka da bi'un nasu yake ka san muna da feminist da dama ko wata sai da ce an ce mata tsohuwar roka amma an gaya miki sau goma kina dariya yanzu an faɗa ki cewa an miki bakar magana ko a to ayin an ce miki wannan ragewa aka yi in ba haka ba ai kan al'amu ma aka kira ki balkum azal wanda ta saba Allah za ta yanzu wanda ba zai kai ta wuta ba to wanda ya shiga mota ba gari tsohuwar roka da shi ba ba gari tsohuwar rodu masa da shi ba ko ba haka bane abinda Allah yake kwatanta mutane da dabbobi in za mu faɗi lafazin Qur'anin akan ki bari ran da tafsiri ya kama mu bayani cewa in kika yi akan ki yake magana saboda na taɓa mazan ya fi sauki wasu matan suna nan wai ba da masu a taɓa su an taɓa su ana tsoron su ake tsoron ku a ji tsoron ku mutum ya saba Allah ji tsoron ka? ai tsoron bayan Allah na kware ake duk mutumin da ya fi ni bin Allah alama ta bayyana gare ni wallahi ina tsoron sa dan kar mu je filin kiyama mun fintin kau amma ki zo ki ki bin dokar Allah ki karya dokar Allah kuma ki ce wai a ji tsoron ki ba a jin tsoron ki Allah ake tsoro in za ki bi Allah ki bi sai a ragar miki haba ba zai ji tsoron ki ki zama ustaziya baiwar Allah sai shiga mun gwamnati ta Allah ustazi a taimaka a mana addu'a saboda me saboda addu'ar ki Allah yana karba to anan ne sai ki zama abin tsoro ba a taba ki saboda kin ga Allah ga yawa jini na wuce ne amma ki zama bai baina kuma a ji tsoron ki ah, ba sai ka ci har ma bismillah Allah dai ya ce muke gyara ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور جزاكم الله خيرا قرآن يتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه wata rana ce da wasu fuskoki sukan yi fari sol Allah ya samu a cikinsu wata suwaddu wasu fuskoki sukan zama baki irin فأما الذين سودت hukum, amma waɗanda fuskokinsu yake yin baki irin za a ce musu a kafartum ba da imanikum shin kun kafurcewa wa Allah bayan imaninku ne fazuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandani azaba saboda abin da kuke kafurcewa wa Allah yauma wata rana wane ne kan ranar malamai suka ce shine ranar kiyama amma kuma fara jumlan da yauma kawai yauma aka kawo da nasaba kuma fi awwalin jumla me yake nufi suka ce yumkin an yakuna fihi fi'lun mahzuf maybe dai akwai fi'ili mahzufi sannan akwai fa'ili kuma muqaddar ka sai ka ce wadhkur yawma ka wadhkur sai da mafi'ilul amr wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta sai da mawadhkur anta yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh sai ka kaddara fi'ili da fa'ili sai ka kaddara verb da kuma me da kuma subject na verb din saboda an kira maf'ulun bihi object of the verb ana da ake mentioning shine maf'ulun bihi shine object din to amma ba a kira verb din ba ba a kira kuma subject ba to sai kai assuming din verb din nan a wurin shine wazkur sai zama imperative tense wato katina waye zai tuna to kai sai ka kaddara subject din kai ne subject of your verb din kai ne karanta qur'ani me za ka tuna yawmal rana ranar shine object of the verb din shine ranar za ta ja wata zama mafulin biki kenan don haka katina ranar da tabyaddu wujuhun mafiya yawa Allah yakan kira ranar kiyama indefinite wato bin nakira bai cewa ita ranar sai ce wata rana kamar ka ce masallacin kagan ka ce masallacin mai magana san wanne kake nufi amma na ce wani masallaci amma wanne ne ba a gane ba to yakan yi wannan ya ce wani wuni me dalili saboda abin da ke cikin filin kiyama na bala'i da kashin hankali wallahi ya fi karfin a bada labari laisal khabar kal mu'ayana labari ba daidai ke da abin daga idan ka ya gani ba labari ba dai ne. kai ka kaddara a ce a wani wuni ka duba da kake jinkan babarka a ce za ka gudu ka gudu mamarka da babanka da iyalinka da 'ya'yanka kuma a ce kowa zai tashi tsirara haihuwar mahaifiya kuma a ce wai a haka namiji ba zai kalli mace wata kalli namiji ba ba wanda ya san aje ta wani tsirara yake ga san bala'in ya kai iyaka kuma za a tashe mu ne a kan farar kasa ba wannan kasar ba ba za ka ce ai ga titin annur ba mm. za ka tashi da duk duniya an nuke ta kayi komai kuma in ka tashi wannan ranar an riga an fasa an tarwatsa al'amarinta wata an tarwatsa ta sama an kekkece ta dukkanin su basu yi Allah ne komai ba wai an yi ne me a matsayin introduction before a iso zuwa gare ka da gare ni introduction ne mutum ne yake shan giya ana kama yan giya aka ba ka tafi shirin kai dade ne shan giya tashi ka zo ne mafi ba zan tashi yanzu ba sai na gama saboda mai saboda an girma baki amma da ya zo aka sami mai kosai a bakin hanya gabanin aje wajensa ba ka yi laifin komai ba sai aka yi bol da ta fada kwalbar kaskan kosan aka take shi ya je kan hanya ya dare kullum aka baza na barinsa, kujerarsa ta gangara ta tafi wani kwali ta fada abin soya kosan shi kansa kunne tarwatsai sai aka ce wannan ana share fage ne gaban a zojen mai shan giya daga an iso ba magana zai saboda mai inda wannan introduction ne wa mara laifi da shi ko magana ta ne. to haka fa Allah yake sauran halittun wai gaba nan a iso gare mu kaga daga an zo kuma bakin sa alaikum shi sai a ce yau saboda duk bayanin da muke muku akan filin kiyama bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin bala'in filin ba kawai kwatantawa ake yi da haka yau ranar da tabu yadda wujuhun wasu fuskoki sukan yi baki tabyaddu wujuhun wasu fuskoki sukan yi fari sol Allah ta'ala ya samu a cikin su su ne fuskokin muminai wa taswaddu wujuhun wasu fuskokin sai su baki irin Allah ya kare mu daga wannan sai ce fa amman ladina suwaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su suka yi baki irin din nan kaga wannan wani usulubi ne na Qur'ani an ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun maimakon qur'ani ya ci gaba da bayanin masu farin fuska tunda su aka jira sai aka ci gaba da masu baƙin fuska a balaga ne sunansa wannan ka'idar bani da sansanar cikin albalagal wadiha hada siyaq inda albalaghirin yusamma bi laf wa nashr laf wa nashr shine ka saba tartibin abu yadda ka faro daga farko kaga an ce wasu fuskoki za su yi fari wasu za su yi baki amma waɗanda suka yi baki sai aka ci gaba da bayani da su bayan an kammala sai aka ce kuma me wa amma ya buyaddu wujuhukum amma san da aka yi bayanin wanda aka kira na biyu aran ma abdullahi Zariya da ustazu isa ustazu isa mutumin garin kaza da kaza ne iya da kokari iya da ladabi yana da biyayya kuma ya damu da ilimi aran ma abdullahi abbazariya mutum ne mahaddacin qur'ani mashhuri mai kira'o'i mai kaza da kaza bawan Allah na kwarai da muke zaton Allah yana karban addu'arsa to wannan shi ake kira lafwan nashr na kira na farko sai na kira na biyu ina kiran na biyu sai in ci bai da bayanin na biyu sai in share na farkon sanda na kammala na biyu tukuna sai in dawo kan na farko na ci gaba da magana shine lafwa nashr shine ya zama tartibin an saba shi iya balaga ne wato abin da yake kafar daga cikin darasin da ake koya in ka kira na farkon sai ka bar shi a ta mutane sa tunanin wanne ne saboda shi ya fi daɗi aljanna farar fiska kuwa ke so amma sai a fara faɗan bala'in bakar fiska ko kuma in abubuwa na alkhairi ka kira guda biyu ka kira na farko babba sai ka kira na biyu to mutane ke tunanin na farkon sai kuma take zuwa na biyu to in ka kammala bayan zuciyarsu ba kai shaukin na biyun sai ka dakar na farkon da kai sai ka ci gaba da bayanin to ana iya yin sa ko cikin alheri da shari ko cikin alkhairai guda biyu ana iya yi shine zuciya ta tunanin wanne ne farin fiska nan ne mafhum tayyib da haka fa amma alladhi naswadat wujuhuhum amma waɗanda fiskokin su suka yi bakin kirin za a ce a kafartum ba'da imanikum kun kafirce ne bayan imanin sun yi imani da Allah suka kafirce Allah ta'ala ya kare mu daga wannan ba kan kasa ta a filin kiyama haka mutum da bakar fiska to ya kafirce wa Allah shine babban abin da muke koya a nan fiska za ta zama baki irin amma wanda ya bi Allah ta'ala ko da a duniya ya fi kowa baki fiska za ta koma kuma fari son saboda me saboda launin fatar mu a duniya ba shine wai launin fiskar mu a filin kiyama ba alaƙar su da ba imani ke baka hasken filin kiyama rashin imani ke bada bakin filin kiyama don haka shi Allah ya ce a da ba'da imanikum shin kun kafirce ne ranar me bayan imanin ku to kaga yau ba da aka ce wani wuni kuma aka ce kun kafurce da wannan malamai suke cewa wannan ke ishara akan ranar tashin kiyama ne ƙara makana da ayyun da za su taimaka mana wajen ƙara fahimtar wannan ko mu ce na baki din ku na aram aka fartun ba da imani ku ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يوم ينفخ في الصور Hmm. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا مثالي بلاجيوه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة wannan zai zama cikin suratul zumar kenan ko aya ta 60 Allah ce wa ranar kiyama to kaga yawma tabyazzu an fassara mana fasar da su cewa kiyama ne taran ladina kazabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya shine suka kafirce masa suka dingina wa Allah ko Allah iya da ko Allah uba ne ko kuma su ba yadda akwai Allah ba shine wujuhuhum fuskokin su muswadda baka ke kiran kaga anan ya ƙara tabbatar man cewa wa yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala Allah kaga daga cikin abun da ke su akwai ƙarya ashe ƙarya ta Allah kafirce wa Allah ne sai aya ta biyu wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa wannan zai zama cikin suratu taha karshen aya ta 102 kenan Allah ta'ala ce muna tattaro mujrimai ai alkafari saboda duk inda Qur'ani ya kira mujrimi abu biyu yake nufi ko kafiri ko dan wuta duk inda ta kalmar mujrim a Qur'ani ba ta fita imma a ce maka kafiri da kuma a ce maka dan wuta ne ba ta fita a wurin so daga ko ka ce muna tattaro kafirai ko ƴan wuta a wannan wuni fuskokinsu zurka wani launi ne zurka na bulu shi ne zurka Allahu khairan to kaga a can wurin Allah ta'ala ke ta me kazabu ala lahi wadda, a nan ku can ya ce baki nan ya ce bulu, to gabanin mu zai rasa kuma gaske matsala me yake nufi da cewa can bulu nan baki tafsiri biyu tafsirin farko ai a fuska ne yace wujuhuhum muswadda fuskar su baka kirin ne amma a nan kuma na yace na mujrimina yawma idin zurqa bai ce fuska ba su din gaba ɗaya launin su bulu ne fuskar su kuma menene baka kirin ne kaga a jikin an samu bulu a fuskar an samu baki na biyu tafsirin suka ce abin da yake tabbatuwa shine cewa ai kaga muni ya ka iyaka jikin mutum bulu fuskar sa baka kirin ai kaga ko a duniya kaga wannan zaka gudu na biyu kuma suka ce a'a yana farawa ne da bulu bulu bulu har ya koma baki irin idan azaba da kai azaba saboda me saboda azaba na canja launin abu daga wani zango zuwa ga wani me zuwa ga wani zango Allah ya kare mu daga wannan azaba din sai waɗannan za ɗan wuta suka su baka ce Allah ya kare mu daga shiga wuta sai a ce fadukul azaba bima kuntum tasuruna ku ɗanɗani azaba saboda abin da kuka kasance kuna kafircewa Allah wannan ke bayyana in mutum ya je wuta ba mugunta aka kai shi ba aikinsa ne kai saboda me bima kuntum da abin da kuka kasance ashe kenan wutan nan ba a mugunta aka kai shi ba aikin sai kai shi wuta haka wanda ya je aljanna rahamar Allah ta kai shi amma zani ne ta tadda mu je mu ya kwatanta sai rahamar Allah ta cika ta sai a kai shi aljanna amma a kai mutum wuta Allah baya kara mutum 1% amma a zuwa aljannan aikin ka ya gagara to akan zo a ƙara mark sai a ce wane wane bai kai ba an sa fasin mark misali 51% shi ya samu 49 sai alhamar Allah ta bashi 2% sai a ce wuce to rahama tana ƙara ta kai mutum aljanna amma zuwa wuta sai aikin ka cif cif ka samu fasin mark din shiga wutar jahannama sai a kai ka ba a ƙara ma koma ki daya saboda Allah baya zalunci zaka sai a ce fazuqul azaba bima kuntum takfuruna ku ɗanɗani azaba saboda abin da kuke kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala tsaran ma ba mu koda misalin irin azaba da ake yan wuta kwaya ɗaya ko biyu gwargwadai da kaga ya dace bal kazzabu bis sa'a وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا نعم تفضل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغير الحميد خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم ثم صبوا فوق ربه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتعون الله يكرم لك عذاب الوتر الله يكرم لك عذاب الوتر إذا رأتكم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا idan wuta ta hango yan wuta daga nesa ana kawo ta yadda ka san dabba a duniya take kura ko zaki an daure shi za ka rika fisga wannan zai zama daga cikin suratul furqan aya ta goma sha biyu sha uku sha hudu wa zafira Allah ta'ala yake in za a sa su a wutar za a kama yan wuta ne a daddaure su ba a yadda ake daura fufun goro fufun goro haka ake daura yan wuta a bar wa mutum hannunsa da farce yayi susa idan wuta ta kona shi ma rahama ne za a tattance su yadda ake daura daurin butar madan da ake farada wa iza ulqu minha makanan dayyikan muqarranina a daddaure da au hunalika subura suna shiga wata suka cewa mun halaka mun halaka sun shiga uku sun tabe sun lalace wayyo Allah suna yi maimakon a ce ku yi haƙuri sai su ji wani sauti na cewa la tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katira a yau kar ku kira halaka guda daya ku kira halaka da yawa ba mai ba ku hakuri ku yi ta kiran halaka mutum ne zai ce ya lalace yau na shiga damuwa sai a ce ka shiga uku ne wai an shiru a wurin ka shiga uku ne haka ake gaya musu babu wanda ke basu su hakuri shine fazuqul azaba bima kuntum takfurun dan dana musu azaba sai na biyu aran mai karanto mana cikin suratul dukhan ko ya fara tun daga aya ta arba'in da uku da hudu da biyar da shida da bakwai da takwas da tara har zuwa ta ɗari a zuwa ta hamsin za ka iya hada duka za ta shiga cikin Allah ta'ala ya ce inna shajaratar zakum lalle ita bishiya ta zakum ta'amul asim abinci ne nawa na masu zunubi su ne waɗanda suka kafirce wa Allah ta'ala kenan kalmuhul kaman wato mai ne narkakke mai da aka soya shi akan wuta haka irin za a gasa soya dankali a ka ga mai ya narke su aka wuta take zama kuma wutan ya tana zama nan in aka sha tana cinye cikin mutum a cikin cikin yadda kasar ruwa na tafasa haka take kasancewa ciki kuma idan ana wannan mutum ba za a bashi a iya cikinsa ba cikin nasa wuta ne wajen ma me sai a ce zuhu ko ce luhu ila me Ina sawa'il jahim sai a sa a kai mutum tsakiyar azaba a wuta din ko ba za a bar shi ba thumma subbu fawqa ra'sihi min azabin. a kansa ma kuma sai a ƙara ɗora wata azaba ba za a bar shi haka ba kuma ana masa azaba yana wayyo Allah sai a ce zuk ɗanɗani azaba innaka antal azizul karim a duniya ba ka kai babban mutum bane ka fi ka bauta Allah ka fi karfin ji wa'azi ka fi karfin ji tafsiri kai kaga ka zama babban mutum ba za ka yi ba sai a ce to sai a riga azaba sai an dake ji sai a ce ran kai dade shine zuk innaka dandani kai al-aziz mabwai al-karim babban mutum in an doke sai a ce to ran kai dade da Allah kai bala'in da kai wannan ana dukan ka ana maka izgili a kada zabga zasa duka sai a ce ran kai dade haka fa ce azabar zub innaka antal azizul karim dandani mabuwayi mai daraja al-aziz fa asali sunan Allah ne al-karim fa sunansa ne amma duk da aka aka kira shi al-aziz wai me wai dan akai makurar nuna masa shi ba kowa bane kawai ka samu sun yanzu kafi karfin sa kana zuwa sai ka zabga masa mari sai ka ce sannu sai ka tsara zabga masa mari sai ka ce ran kai dade sai ka tsara zabga masa mari sai ka ce Allah ya taimake ka sai ka tsara zabga ka ce honorable ka ƙara zarga masa mali kace mai martaba don Allah za zauna lafiya da mutum ya dukan ka ya fi karfin ka yana maka waɗannan kirarin da ya maka shiru wanda ya to haka ake wa wuta musamman malamai suka ce waɗanda suke gani ni'imar duniya da matsayin duniya ya sa sun ji karfin addini yau yana daga cikin abu mai wahala musulmai da dama suka nuna su musulmai ne suna da bukata a hannun musulmai duk ran da ya samu biyan bukata to ba da da musulman kuma wannan shine bala'in da muke ciki saboda me dalili ka girma a matsayi a rayuwa kuma ka jinginu ga addini sai mutum ya daure tsangwamar da za a maka takan ninka in baka yi ba sau dubu ɗari in kana rike da addini kisa duk wanda bai shirya ban ya samu dama to sai ajiye addini a gefe sai ran da baya wurin sai ya dawo mutum ya samu duk wata ni'imar duniya ba ruwansa da addini ba zai ko bai ma so a ce shi musulmin ne in kai sallama ba zai amsa ba sai yayi ritaya shekara 60 tukunni yanzu sai da masallaci sai da ka san gaba da karbin sa wayan zai bauta Allah amma da ba zai ba kuma yana astagfirullah in ka assalamu alaikum wayan saboda sabar tsoron Allah ko magana baya yi saboda yanzu yayi da ritaya amma lokacin da yake da damar bai damu da addinin ba yanzu ritaya ta sa wayan shi sabar bautan Allah ko magana baya yi saboda wuri amma ya samu damar da zai taimaki addinin ba zai yi ba wannan shine matsala da ke damu da yawa daga cikin yan uwan musulmai ba kowa ne zai girme da wai shi musulmin bane a'a sai a ajiye musuluncin karfa ake mu masu addini ne wai suna ga tsangwama ne ake kai musulmi ne mai riko da addini ni kuma na dauka yabo ne to mu Allah ma ce mu mun kai matakin ma da addini ma ba ba duk inda muka je baya koya ni hutun da nake kenan duk inda ka gani a haka nake ba inda zan je na koyi ko ina a duniya a zan to me zan koyi ina zai koyi Legas zan je ko ta zan je ni ko Ghana zan tafi ko South Africa zan tafi ko Turai zan je addinin ya tsuru ai kai daga kaga fiskar ka gani kai san za haka bane ba zai boye ba mun wuce ma label din mu ce ba za mu boye ba zai ma boye ban kana so ka boye saboda musulunci ya riga zama tambarin jikinmu kuma mun gode wa Allah akan saka kuma babu da na sani ba mu rigire ni'imar addinin ta fi komai a wurin mu a duniya ta fi komai a wurinmu a duniya so shi sa ce zoƙin naka antal azizul karim wannan ita ce daidai kan ayata 49 a cikin suratul dukhan da daidai kan aya ta 49 na farko da ya kawo idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha wa sai ka dauka furqan aya ta 12 zuwa ta 13 wannan kuma sai ka dawo kan suratul dukhan tun daga aya ta 43 44 45 har zuwa da karin ka gara ma ka sa aya ta 50 wannan shine fadhuqul azaba bima kuntum takfuruna ababin misali sai kuma masu farin fuska وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله كتابه أكشوانا وأما الذين بيضت وجوههم أما وأن يفسكوا جوهك يفريصون ففي رحمة الله سنة رحمة الله هم فيها خالدون ذات دوما الله كتابه أكشوانا Allah ka sa mu a ciki masu bakar fiskar nan a duniya Allah ka gyara su Allah ka sa su karbi addininka. Allah ya sa su gane wallahi alazim ba mu so mu ga wani ya halaka shi yasa muke ta da so muke mu ga mun tsira in ka ga mutum yana bautar rana ko wata ko bai ta akwai Allah ba ko kuma Allah sa a sa jambi ne sai mu yi tambayar sa dan ya zo ya gada gaskiya kuma wajibi ne kowane musulmi ya kira wanda ba su ba ga addini da kyautata musu magana da kyautata musu da dukiya sai za ake ba al-mu'allafatu qulubuhum zakka in kana tare su ka kyautata musu iyaka su gane kai mutum ne na kware wannan zai sa su yi kwaɗayin addinin naka mu zama masu wannan juriya da duk inda ka mu'amalan san da ba mu ba ya gane kai mutumin kirki ne wajen gaskiyarka da haƙurinka da tausayinka da zumuncin ka, da taimakon ka, da kuɗinka da matsayinka da komai kai dan ne dan wannan kiran su kake ga addini amma in ka ci amanar su kuma kana koran su daga addini ne shi yasa Allah yace wa amman ladina buyabbal wujuhuhum amma wanda fuskokin su suka yi haske fa fi rahmatillah suna fi rahmar Allah to wane ne kenan mu'mini ake nufi a ran kana da ayar zaka ba misali ko mu ce يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة الناس بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم wannan abin da cikin suratul hadith aya ta goma sha biyu kenan Allah ta'ala yake cewa yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatu tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha Allah ya ce ranar da kake ga muminai maza da mata yas'a nuruhum hasken suna fitowa baina aidihim wa bi aymanihim gaba gare su da dama gare su bushira kuma yau ana ce muku ana muku bushara da aljanna wannan aljanna jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha shine tafsiri anan gurin cewa fa fi rahmatillah wannan shine rahmar Allah za a ba su aljanna wanda korama ke gudana a ciki kuma in suka shiga babu fita ba a shiga aljanna a fita wuta ne akwai masu shiga cikinta kuma su fito su koma aljanna ana samun wasu ita in an shiga wuta musulmi ya shiga wuta zai je remedial ne ko prelim in aka gyaggyara abubuwan da ya faɗi sai a ne da shi aljanna in dai akwai shauki ne amma ita aljanna ba a prelim in dai tun farko ka shiga to ka ka kake da shi yasa ɗazu dan uwa da dan sayar da kwani ce mun kai tsaye nan ta mun dadi shi yasa na ba aran ma ko zai je mana laminating ta wallahu ala kai tsaye yace kaga kai tsaye nan babu dile ba ɓata lokaci babu hisabi babu azaba in ka kinkiwo kayan ka cikin ran ka je kaje ka kauce haka ai jama'a ko kai wane ne aka bude maka kayan ka a jirgin ma aiki ya jika Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka shine jannatun tajri min tahtiha khalidin fiha Allah ta'ala yace kun fiha khalidun za su dawoma a cikin ta dindindin na'am تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك آيات الله waɗannan ayoyin Qur'ani ayoyi ne na Allah muke karanta maka da gaskiya suna da farin fuska ai ga hadisin alwalama, tu du'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min athari alwudu hadisi na bukhari hadisi na 136 a bukhari kaga fete za ku zo za a kira ku gobe kiyama masu haske na gabbai na alwalanku kaga duk ya tabbatar da hasken kenan ko don haka waɗannan ayoyi Allah yana karanta su akan mu ne da gaskiya saboda Qur'ani da gaskiya ya sauka wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal shi ko ina da gaskiya ne Qur'ani babu abin da ba gaskiya shi ba wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah ta'ala baya nufin zalunci ga talikai Allah ba azzalimi bane zalunci siffa ce da wajibi dole a kore ta daga Allah subhanahu wata'ala ga hadisin kuri zai cewa inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ai hadisin yana cikin ma 40 hadis banda kai ustaz hadisi na nuna cikin 40 hadis na'am da uku kace to wanda yake da kudu daidai ne ba da uku bane 24 ne ko a arba'una hadis ba ku gaya min nan a arba'una hadis ta ahaba ai arba'una hadis ya nake ko a mafarki ne a cikin mafarkin ka amsa hadisi na 24 ne a cikin arba'una hadis kaga Allah yace ni na haramta zalunci a kaina kuma tsakaninku na sa zalunci haramun ne kada ku zalunci junanku sai sai fala ta zalamu kar ku zalunci juna zaka Allah ya haramta mana zalunci shi Allah ya haramta wa kansa zalunci kuma Allah ta'ala ya haramta mana zalunci na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله نألا لا مدن نمينيني ne. wato mallakar Allah ne ma fi samawati wa ma fi al-ardi abinda ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai a ka'ida in bature ko dan boko sai ka ce universe gabaɗayan universe da komai a cikin universe na Allah ne shi Allah dole ka amince kai mallakar Allah ne ni Isa mallakar Allah ne gwani Abdullahi Abba mallakar Allah ne Ustazu Isa mallakar Allah ne Dr. Abdullahi Kabo mallakar Allah ne ko me sai mun amince mu mallakar sa ne abinda ma muka mallaka na Allah ne ya dora mu ne kai ya gaya ya za mu yi da shi za mu yi ya dace ko bai dace ba za ka kuɗin da ke akawun ɗinka na Allah ne gidanka na Allah ne don me don muna kan duniyar nan ɗan lokaci ne amma Allah shi zai gaje mu ya gaje duniyar ya gaje abin da ke cikinta ya yi abin da yake so da ita in mun je lahira ba mai dawowa duniya kuma babu abin da za ka bari a duniya ya maka amfani duk arzikin mutum a duniya ba a binne shi da dukiyarsa ba a ba shi cek a ciki ba a binne shi da atm card dinsa ba a binne shi da rediyo ya ji labarai ba a kai shi cikin wannan da gwalagwale in ma ga an saka dukiya a kamar da ce an yi rashin tunani mamaci me yake bukata baya bukata kuma sai wannan dan farin kyalla me muke nufi muna nufin daga kabar duniya ka bar komai wa zai gaje na Allah ne daman ya dan baka ne ka dana ɗanin nan jarraba ne ga zaka aikata asalin naka shine wanda ka tura kiyama لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير تاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا نبنيها كم من مدائن في الآفاق كالبنية أمسد خرابا وأفنى البيت أهليها ولله ما في السماوات وما في الأرض دك أبن لكي دنيا Kammai bakwai da ƙasai bakwai da ke ciki na Allah ne wa ila Allah umur kuma gare shi ake mai da al'amura gaba daya wa aka kira jari wal majrur maimakon ce turja'ul umur ila Allah sai aka ce wa ila Allah turja'ul umur a ka'ida wannan shine lil hasr komawa ga Allah nan ba wani wanda zai faki a duniya bai je lahira ba wallahi alazim ko kiyashi ko cinnaka ba za su iya tsuya a duniya Allah bai san da ita ban an yi tashin kiyama sai ta je filin kiyama babu wani halitta da zai zauna a nan komai sai ya je ta ba abin da za a daga kafa to idan cinnaka ba za ta buya ba sai yaya za a yi kai ka tawaye ka fake ba za ka isa can ba ai a duniya ake fakewa ba inda mutum zai fake Allah ta'ala ya samu wanye lafiya za mu tashi akan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi insha Allah ta'ala aya ta 110 kenan da mun ta 109 subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka